ɗan lura kana ankarewa kana ɗan sha kana lura kana ankarewa to a lokacin wannan spam ɗin na ta zai zuba to spam ɗin nan yana zuba kai da kanka zaka ga alama daga ita za ta fara janye jikinta kuma za ta ce dan Allah ka bari waye waye kan mutane su zo kaza da kaza waye to ita bukatar ta riga da ta gama biya to ita bukatar ta biya kawai dai saura ya rage ganaka to idan mace mai wayo ce abin da za ta yi idan ita ma ta yi haka ita ma sai ta dan taimaka mai ya dan samu shi ma ya dan samu sauki ta wani bangaren sai ta dan sai ya zauna in ya zauna dama abu ne a zaune zai dan fito daga ban shi haka kuma ba ma sai ya fito da shi ba haka ta dan gefe in kuna zaune zaki iya zura hannun dama in ma ta bangaren yake hannun hagu za ki dan rinka zirawa ke kuma kina dan mulmula mai gindin shi haka kina dan shafawa kina riƙewa haka kina jijjigawa kina dan murza to shi ma a wannan lokacin zai yi kokari ya release to yana yin wannan din ɗin maza yanzu kowa da hankici ɗinsa yake tafiya a jikinsa idan namiji ma ke kanki mace in namiji zai kawo kin san yanda suke wannan karajin da waye da waye to in zai kawo zai ki iya amsa hankici ɗinsa na hannunsa ki rike da shi sannan ya kawo a jiki tukunna sai kuma cillar da shi ba wani abun bane ba to kin ga shi ma ya ji daɗi ke ma kin ji daɗi sai ku ga soyayya ta yi kamkam ana cewa a rabu a rabu a rabu iyaye ba sa so waye waye kaga an ki rabuwa to ba haka suka bar juna ba kowa yana taimakawa juna kaga a ce ai wannan ya mayan cewa waccan son ya mata so da yawa kaza da kaza ita ma tana mai so ba wai so bane haka normal akwai ita abin da ta